Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfila Hashin Gumel. Ta sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau talata shida ga watan Disamban 2022. Kafin ku ja abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mukanin labari. To binta dakarun kasar Ukraine sun yi artaba a wani sabon hari da Rasha ta kai a gabashin kasar su a daidai lokacin da injiniyoyi ke kokarin dawo da wutar lantarki da ta katse. Yau talata ne kamfanin dillancin labaran IGNA ya sanar da cewa shugaban kasar China zai isa kasar Saudiya domin gudanar da ziyara aiki ta kwanaki uku. Haka kuma za a ji cewa masu kada Koriya a jihar Georgia ta Amurka na shirin yanke hukunci a zaben 'yan majalisar dattawa na ƙarshe a ƙasar. dukkanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kimanin 'yan bindiga 86 ne cikinsu har da mace ɗaya suka miƙa makamansu da nufin amsa kiran shugaba Muhammad Bazoum don kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ke fuskanta a ƙasar. suna na haruna amadu gaskiya ni dai na kai shekara shidda ina yi ina da dubu dugugi ina saida yan ta da nake saida mana najeriya ina sowa bodan libi ina sowa bodan mali bayan da ban iya zuwa ina sowa kowa muna kira ne wanda ka yi shi ma ya bari ya dawo wani mun ka dawo idan bai dawo kuma muna iya ba jami'ai haɗin kai su yi aikin sowa da ya kamata za kuma ku ji cewa biyo bayan umarnin da ministan harkokin cikin gidan najeriya ya bayar na harba duk wanda ya kai farmaki gidajen gyara hali a kasar masana da kwararru na caka tsantsan game da batun sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe shirya kuma zai gabatar amma yanzu gasar fili da labaran duniya To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. dakarun kasar ukraine sun yi artaba a wani sabon harin da rasha ta kai a gabashin kasar in ji babban hafsan sojan kasar a daidai lokacin da injiyoyi ke kokarin dawo da wutar lantarki na ta katse biyo bayan harin da makami mai linzami na baya bayan nan da moscow ta kai wanda ya haifar da katsewar wutar lantarki a faɗin kasar yayin da yanayin sanyi ya karu sojojin rasha sun ci gaba da kai hare-hare ba tare da kakautawa ba a yankunan bakhmut da aldivika na yankin donetsk babban hafsan sojin ya bayyana a ranar shida ga watan disamba inda ya kara da cewa tankokin yaƙi da manyan bindigogi sun afka wasu matsugunai ashirin a yankunan da suka hada da solida da yakovika jami'an ukraine sun yi gargaɗin cewa ana ci gaba da fuskantar barazana ga muhimman ababen more rayuwa na makamashi ta hanyar ƙarin hare-hare na rasha yayin da injiniyoyi ke aiki tukuru don gyara barnar da hare-haren makamai masu linzami suka yi a ranar ta gabata wanda ya lalata gidaje tare da kakkaɓe itatuwan da ke rike da wayoyin wutar lantarki. Yau talata ne kamfanin dillancin labaran Ikina ya sanar da cewa shugaban kasar China Xi Jinping zai isa kasar Saudiya domin gudanar da ziyara aiki ta kwanaki uku, wanda shi ne karan farko da ya kai ziyara a kasar da ta fita da ɗanyen mai a duniya tun shekarar 2016. Ziyarar ta haɗa taron kola na ƙasashe biyu ƙarƙashin jagorancin Sarki Salman na Saudiya tare da halartar Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman a cewar kamfanin dillancin labarin na Saudiya. shugaban ƙasa na biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya zai kuma halarci taron koli tare da shugabannin kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tekun fasha mai mambobi shida da kuma tattaunawa da shugabannin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya zuwan shugaban na china ya zo daidai da yadda ake takun saƙa tsakanin saudiya da amurka kan batutuwan da suka haɗa da manufofin makamashi da tsaro a yankin da kuma kare haƙƙin ɗan adam Masu kada ƙuri'a a jihar Georgia ta Amurka na shirin yanke hukunci a zaben 'yan majalisar dattawa na ƙarshe a ƙasar. Za su zaɓi ko wato ko za su sake zaben Sanata Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat ko kuma maimakon haka za su zaɓi gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Republican Herschel Walker. Zaɓen na ranar Talata ya kawo ƙarshen makonni huɗu, wanda ya jawo kashe maƙudan kuɗaɗe. Sakamakon zai tabbatar da ko 'yan jam'iyyar Democrat suna da rinjaye rinjayen 'yan majalisar dattawa tara ko kuma su mallaki majalisar da kunnan doki wato hamsin-hamsin inda za su iya amfani da ƙuri'ar raba gardama ta mataimakin shugaban ƙasa kamal harris a babban zaben ƙasar na watan da ya gabata wanak na kan gaba da waka da kusan ƙuri'u dubu talatin da bakwai daga cikin kusan miliyan hudu da aka kada amma ya kasa samun rinjaye lamarin da ya haifar da zagaye na biyu na zaben nan ba da jimawa ba sarfili zai kawo mana karshen labaran duniya amma kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko To a jamhuriyar Nijar kimanin 'yan bindiga 86 ne cikinsu har da mace ɗaya suka miƙa makamansu da nufin amsa kiran shugaba Muhammad Bazum don kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ake fuskanta a sassan ƙasar. Ministan cikin gida Hamadu Sule Adamu ne ya karbi waɗannan tsofin 'yan bindiga a madadin gwamnatin ƙasar wakilin murya amurka da ke birnin ya yamai sulmumin barma na dauke da karin bayani kimanin 'yan bindiga 86 ne cikinsu har da mace guda suka mika makamansu ga hukumomin kasar niger domin ba da tabbacin sun tuba daga miyagun ayyukan da suka runguma a can baya kamar su fashi da makami kore garken dabbobi da satar mutane domin neman kuɗin fansa safarar makamai da ta miyagun ƙwayoyi a yayin wani bikin musamman da ya gudana a yammacin wannan litinin biyar ga watan disamba a ƙauyen bangi na gundumar madawa ne aka karbi waɗannan tsofaffin 'yan takife da makamansu suna masu cewa kiran da shugaban ƙasar nijar ya yi a batun zaman lafiya ne ya ganar da su hanyar gaskiya mu fara da kabiru ilyasu gaskiya rashin aiki ya kai mu ga haraka ga matasa ba su da aiki Tun muna zuwa najeriya mu hago da ƙasar ta lalace mu ma ana so a lalatar da mu ina sai da bindiga kuma ina kina ga ko hali ina kai na gode mashi gaba manyan mu da suka jawo hankalinmu Allah ya samu ka daina kuma matasa namu muna fata Allah ya jawo kansu mu jawo su a samu zama lahiya sunana Haruna Amadu gaskiya ni dai na kai shekara shidda ina yi ina dai soyi bindigogi ina sai da ban hushi amma ina sowa in kai ma yan hushin kuma na san shi na so kai yan ta da nake sai da na najeriya ina sowa bodan libi ina so da bodan mali ba inda ban iya zuwa ina sowa kowa muna kira ne wanda kai shi ma ya bari ya dawo wa mun ka dawo idan bai dawo kuma muna yaba jami'ai haɗin kai su yi aikin su ya kamata. Daga cikin waɗannan mutane har da wata mata 'yar dubu da a baya aka kama da laifin baiwa 'yan bindiga mafaka. Ni aiki na sai dai yara masu haka matsala su zaka taru gida na sun ka taru ta su ba san abin da sana'a su zaka su taru in kwanta ni kwanta su ta su amma ni har yau ban yi sana'a abin da in so bin da ko sai da ko aikon kuɗi sai ban sai ba tar da za su kuwa ko mai ba dubu goma ko da mai ba ne ma ashirin na ga wannan hanya ba ta Allah ta ba Allah ubangiji ka kare mu da yake karbar waɗannan mutane ministan cikin gida Hamadu Sule Adamu ya sake nana ta kira ga sauran 'yan bindigar da ke ci gaba da aika-aika su dawo gida yana mai bada tabbacin cewa har yanzu kofa a buɗe take wannan kiran da shugaban kasa yayi ba nan bangi ka daina yayi kasan tilberi kasan difa ko ina inda babu kwanciyar hankali ya cira da wannan yan ta'adda su aje makamai su komo gida kuma kamar inda kuka gan nan wannan mutane sun shi magana shi sun ji ciran shi haka ne kasan tilberi ma kasan difi ma haka ne muna so mu sace cira mutane wanda suke da karin ishi su yi ma magana wanda suka saura da suke dashi su komo gida garin bangi da ke gundumar madawa a kan iyakar nijar da najeriya ta bangaren jihar sokoto wuri ne da ke zamewa 'yan ta'addan da suka addabi jihohin arewacin najeriya tamkar mafaka saboda haka samun tarin waɗanda suka tuba a wannan yanki wani abu ne da ake ganin zai taimaka wajen magance tashe-tashen hankulan da ake fama da su a garuruwa da dama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Madalla an gaishe ka Sulamu mini barma har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma gasar fili da karashin labaran duniya. tobinta masu zanga-zanga sun yi ƙoƙarin shiga fadar gwamnatin Mongolia da karfin tuwo saboda zargin cin hanci da rashawa da ke alaƙa da cinikin kwal a ƙasar China. Ofishin jakadancin Amurka da ke Ubantar ya fitar da sanarwar jiya Litinin yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a dandalin shukbatar na birnin a ƙarshen mako inda suka yi tattaki zuwa fada shugaban ƙasa masu zanga-zangar daina neman gwamnati ta bincike ikirarin cewa an sace tan 385 na kwal daga wasu tari da ke kan iyakar mongolia da china siyar da arzikin ma'adanan ƙasar mongolia ga ƙasashen waje kwal da sauran albarkatun ƙasa su ne tushen rikice-rikice a ƙasar inda kusan ɗaya cikin mutane uku ke rayuwa cikin talauci. Barkewar cutar ta bar 'yan ƙasar Mongolia da yawa suna kokawa don biyan buƙatun rayuwa tare da hauhawar farashi da kashi goma sha biyar cikin ɗari. Yau talata shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa jihar Arizona domin ziyartar babban ma'aikatar kiyar ƙwaƙwalwar kwamfuta wato computer chip don jaddada matsayin jihar a cikin masu samar da fasahar a Amurka. biden zai ziyarci wata masana'anta ta taiwan semiconductor manufacturing company tsmc a takaice a arewacin birnin phoenix zai zagaya masana'antar tare da gabatar da jawabai da murnar shirinsa na tattalin arziki da kuma haɓakar masana'antu da ya samar in ji sakatariya labaran fadar white house karin jim pierre yayin taron manema labarai a jiya litinin TSMC ita ce babban masana'antar kwangilar kera kwakwalwar kwamfuta ga kwastomomi a faɗin duniya. Daga ƙarshe tashar talabijin ta Al Jazeera ta mika ƙara kan 'yan jaridar nan shirin Abu Akli da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a yau talata inda ta ce sojojin Isra'ila ne suka kashe ta. Tashar talabijin ta Qatar ta ce ta gano wasu sabbin shaidu kan mutuwar Falasɗiniyar kuma ba Amurkiya wadda aka harbe a lokacin da take bada labarin harin da sojin isra'ila suka kai a jinin a yammacin gabar kogin jordan inda suka mamaye ranar goma sha ɗaya ga watan mayu kowane mutum ko kuma kungiya na iya shigar da kara ga mai gabatar da kara na kotun icc domin gudanar da bincike amma kotun da ke hague ba ta da wani alhaki ko hurumin ɗaukar duk irin waɗannan ƙararraki al jazeera ta ce ta gabatar da nata kuma ya nuna sabbin shaidun shaida faifan bidiyo wanda ya nuna karara cewa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suka harba shirin da abokan aikinta ƙarshen labaran kenan. da sarfi hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu leƙa Najeriya inda biyo bayan umarnin da ministan harkokin cikin gidan kasar ya bayar na harbe duk wanda ya kai farmaki gidajen gyara hali masana da kwararru na taka tsantsan game da batun. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya haɗa mana. Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, injiniya Abdulra'uf Arebe Shola, na baiwa jami'an hukumar gidajen gyaran hali na kasar umarni ne da su bindige duk wanda ya yi kokarin kai farmaki a cibiyoyin yana mai cewar cibiyoyin sun zama wuraren da bata gari ke fako ministan wanda ya ce galibin miyagun da ke kai farmaki a gidajen gyaran halin waɗanda suka tsere ne biyo bayan fasa ire-iren waɗannan cibiyoyi injiniya arabia shola ya ce hakan ya kunyata gwamnati a don haka ya umarci jami'an hukumar gidajen gyaran halin da su sallami duk wani jami'in da ba iya harba bindiga ba ko kuma a canza shi kalaman kuma da ke baiwa masana tsaro mamaki irin su group captain sadiq garba wato umarni ne wanda ni ya bani mamaki saboda maganan ma ka ce wai kana fada ma wanda yake tsaron gidan kaso cewa ya harbi wani idan ya kawo magana ce ma ba taso ba kamar ka zo kana ce ma mutum ne don Allah in ka ji yunwa ka ci abinci ban ga amfanin wannan maganan ba in dai tsaro ake sannan kuma ya kawo maganan cewa wai waɗanda ba za su iya harbi ba a canza su ya za a yi a ce har a ƙasa akwai wani jami'in tsaro wanda ma wai bai iya harbi ba sai ka tambaya to wani horo aka yi ma wannan mutumin kuma wannan ma har ma ka kira shi jami'in tsaro so a gaskiya kawai ni abin da minista ya yi na farko dai ya nuna gaskiya duk respect tun da duk ko da yake yana minista da yake yake yake in wani abun bai ma san abun da ake magana akan security ba ai duk mutumin da yake da uniform yake da aiki ko na soja ko na kare doka maganan ya iya harbi wannan magana ma bai ma kamata ta taso ba Tuni kuma lauyoyi masu fafutuka irin su barista Yakubu Salibawa ke cewar akwai gyara a kalaman na ministan. Gyaran da ya kamata a yi bisa ga wannan umarni da minista ya bada shine a ƙarƙashin wata doka ya ba shi huri damar ya bada wannan umarni. Za a iya amfani da wannan damar a aikata abin da bai daidai ƙarƙashin doka. Dole ne abin da za ka mora domin ka kare kanka ya zama daidai da wanda shi wanda ya kawo maka farmakin shi ma ya ya mora idan ya rike bindiga kana rike da bindiga to za ka iya ka harbe shi amma wanda ya taho maka da sanda ka ɗauki bindiga ka harbe shi doka ta ce a wannan ba za ka yi magana cewa kana kariya na cewa kana so ka kare kanka wato self defense ba ko ka yi a kotu ba za ka iya samun kariya nan ba za ta zama karbabbiya ba domin wanda ya zo ya kawo maka farmaki dole ka kare kanka abinda muke kira turance self defense amma self defense din nan yana da sharuɗa guda biyu dole ya zamanto cewa ka samu kanka a yanayin da ba za ka kubitar da kanka ba dole kai ma sai ka mai da martani kuma mai da martanin ka dole yayi daidai da makamin da wanda ya kawo maka wannan farmaki ya mura wace doka ce ta bashi wannan damar ya bada wannan dokar yace duk wanda ya kawo a kashe shi Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria Madalla a gaida Hassan Maina kaina yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha biyar na safe da da kuma wato karfe uku karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha biyar a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe uku kenan da minti goma sha biyar agogon Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyar baya da haka ko da yaushe ake so. Za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sallabi na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba duk shekara a watan Disamba, muna yin bitar wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a cikin shirin noma tushen arziki na wannan shekara da muke ban kwana da ita. Daga cikin shirye-shiryen noma da muka gabatar muku da suka fi jan hankali, akwai tattaunawar da wakiliyanmu Tamar Abari ta yi a watan Janairun da ya gabata da shugaban kungiyar manoman jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar, Alhaji Lawal Hamma. kan irin matsalolin da ke barazana ga ayyukan noma a kasar. Manoman sun koka game da sakamakon da damana ta bada a bana mafi yawan abubuwan da suka haddasa karancin abincin. Akwai lokaci na zuwan ruwan sama sai uwa uba canjin yanayi da duniya ke fama da ita ba ma a kasar ta nishar ba. Karancin takin zamani da kayan noma na zamani na taka rawa wajen koma bayan da manoman ke fuskanta. Hakan ta sa manoman kira ga hukumomi da masu hannu da shuni kowa ya kawo tallafin shiga harkar harkar noma ina noma na damana ina kuma noman rani haka kuma noman damana kuma na yi na ba da karfi wajen noman iri to bana noma gaskiya ya dan ba da wahala ya dan ba da wahala kuma mu manoma mun ga iyakan fanni biyu fanni na harko shine gaskiya karamcin taki rishin taki bai ba da dama ba a tafi kuma wajen aiki wajen aiki ma akwai matsala saboda aikin duk da ake yi gaskiya aikin hannu ne duka noma ne na hannu na ashasha to bana ko da ya zamanto an samu matsala lalle ruwa aka rika yi kusa da kusa kuma ciyawa ta huto sosai ta yi karhi wuri da yawa ta kasa turuwa da wannan aikin na hannu kenan aikin gaskiya nan ne aka samu wahala to amma shi wannan aikin hannu ai dama can ainihin shi ne ake yi eh to shi ake yin shi amma kamar damanar ta bana kin gani kamar ina tsammani dangance da sauyin yanayi eh, ta ɗanyi jinkiri kanta sabka kuma da ta sabka kuma sai aka rika samun ruwa kusa da kusa kusa da kusa to shi ya ba da damar ciyawa ita ta yi karhi sosai gurin wurin da aka nome ta ma in an yi kanta mutum an yi ruwa kuma sake ta take a dama ita dole in ba a hudda ba ciyawa kuma ina shi amfanin zai samu ya warware ita take kawo illa dan saboda duk wurin da ba a nome ba bai wannan eh shine matsala eh, kuma kenan sai ya kawo karamcin samun amfanin saboda duk inda ya zamanto ake samun Eh, goma sai zamanto bai yi ba a samu ko biyar ko shidda haka shi wannan noma na kamar na galgajiya shi ne kai ko kuma a kana da kamar kayan aiki na zamani na noman zamani eto eh akwai kayan aiki na zamani tunda da harko wurin gyaran gona na sa mota ya traktor an tada an gyara wannan an yi abin da ke amma sauran kuma aikin dole eh, ma'aikata muke ɗauka 'yan barema kuma su su kuma abin da suka iya wannan aikin ne na gargajiya. shi ma wakilin mahmud ibrahim kwari a watan maris da ya gabata ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman alkama ta najeriya dr salim salam muhammad kan irin tallafin da gwamnatin tarayyar najeriya ta basu. alhamdulilayi kamar yadda na koka bara gaskiya ne amma bana gwamnatin tarayya ta duba wannan hawayen namu ta share mana shi mai girma janar muhammadu buhari shugaban kasar najeriya ya ce bai ga dalilin da ya sa za a ce kasar najeriya da take da daman noma alkama duk abin da ake bukata ta noma alkama allah ya bata kuma ce ba za a noma ba muka ce masa ai siyasa shi shi ta shi ma siyasa ce ta kashi saboda haka siyasar duniya ya za ta kuma shafi siyasa sa ta gida saboda haka shi bana sai an noma alkama alhamdulillah yanzu wancan da muke da kai an sa alemanin mu noma alkama hekta dubu casa'in da ɗaya da ashirin da biyar a Najeriya. Maimakon nawa a da? To, a farko wancan da muka yi hekta dubu goma sha ɗaya ne kacal. Kaga yanzu an rubanya mana. So kaga gwamnati ta nuna kan cewar gaske take so take a noma alkama kuma a ci da ƙasa da alkama a Najeriya. Amma cewa aka yi ku noma ko kuma dai akwai sinadari? A akwai, domin an bamu tallafi. Iya adadin hektar da aka bamu a noma iya adadin kuɗin da aka bamu kenan. akan yadda masu suka nuna na bukatar manomi ya noma hekta ɗaya ta alkama. Nawa kenan? An ba mu kuɗi sama da biliyan talatin da ɗaya mai noman alkama a ƙasa. A iya bana kawai? A iya bana kawai. Hmm. To mu kuma da muka tashi za mu yi noman mu sai muka dubi yanayi muka dubi kuma ƙa'idoji ba ma wannan ba Ita bankin tarayya ta ƙasa ita kuma aka sa halewa ta ɗauki biliyoyin kuɗi ta ta siyo mana kyakkyawan iri ingantacce daga Mexico. amerika ce wato southern america mm. ta kawo mana kuma ta ɗebo masana masu ilimi aka kawo su suka zo suka ba da horaswa ga manomanmu akan yadda za a yi tsarin noma na zamani ba irin wanda muka saba yi namu na gargajiya ba to kaga in ka dubi da abin da gwamnatin tarayya ta samu sahalewa daga wurin shugaban kasa da kuma abin da shugaban kasan ya faɗa kaga sun yi ram kenan sun haɗu wuri guda kenan mm. ra'ayi ya zama ɗaya Waccan gudunmawa ta bankin Najeriya ta samu ƙwararru da batun iri din yana cikin waccan biliyan 30 da ɗoriya da ita gwamnatin tarayya ta amince? Eh, shi irin yana ciki amma horaswar kuma tana wani kaso na daban. Amma wannan biliyan 30 da aka asale mana akwai shi kuɗin wannan irin domin manomi ne zai karɓa kuma zai biya. A yanzu halin da muke ciki mun shuka sama da hekta dubu saba'in a Najeriya. daga cikin wancan dubu casa'in da ɗaya da aka bamu abin da ya kawo ɗan tsaikon ko shine ba mu yadda mu ba da kaya ga manomi ba sai mun je mun tantance shi masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwarida Tamar Abari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ba da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta imel za kuma mu fara ne da ra'ayin Rilwanu Ibrahim Landa Wuba daga jihar Adamawan Najeriya. Mai cewa muna miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar jihar Katsina sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa masallata. Allah jikan waɗanda suka mutu, waɗanda aka yi garkuwa da su kuma Allah ya kubutar da su. sai kuma sakon kawo mai ruwa bajoga da abdullahi bature bajoga masu cewa allah ya sa buɗe taron tsaro na ƙasa da ƙasa da shugaba muhammadu buhari a jihar sokoto ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihohin ƙasar daga ƙarshe muke addu'ar allah ya ƙara wa shugaba buhari lafiya sai kuma saƙon hamidu kalalabuwa jihar difa jamhuriyar nijar mai cewa salamu alaikum voa hausa harin da aka kai garin sai cikin jihar tilaberi gaskiya wannan abun dubawa ne muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren da ake kaiwa ƙasar mu nijar da ma najeriya amin sumu amin sako na biye ya fito ne daga ado salati goma ga annabi rijau mai cewa yadda jama'iyyun apc da pdp ke kallon junansu a matsayin makiya na musamman idan da haka suke kallon 'yan ta'addan da suka addabi al'ummar najeriya da yanzu wani zance ake yi na daban sai kuma sakon aisha matar usaini dangwata karasuwa daga jihar yoban najeriya mai cewa hakika ko shakka babu in har shugaban jam'iyyar apc da ma masu madafun iko ba su bi a hankali ba to wallahi sai talakawa a najeriya sun yi shinkafa da wake a yayin kada ƙuri'a don haka dabara ta rage wa mai shiga rijiya shiko shehu adamu rijau cewa yake to yanzu tun da dai uwar gidan shugaban ƙasa aisha buhari ta yafewa matashin nan aminu adamu muhammad laifin da ya yi mata ya kamata mu ma matasa masu ta'ammali da shafukan sada zumunta mu daina wuce gona da iri sai kuma sakon alhaji umar ga gashuwa mai cewa dangantakar da ke sauyawa tsakanin amurka da saudiya ai dama mun san za a rina wai an sa ci zanin mahaukaciya allah shi kyauta Sako na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Masu cewa al'ummar Sudan Allah ya kawo muku daidaito a lamurran shugabancin ƙasarku don kawo ƙarshen gani-gani da kuke wa junanku a tsakanin sojoji masu mulki da kuma farar hula. An gaishe ka Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice binta dakarun Ukraine sun yi artaba a wani sabon harin da rasha ta kai a gabashin kasar inji babban hafsan sojan kasar a daidai lokacin da injiniyoyi ke kokarin dawo da wutar lantarki biyo bayan harin makami mai linzami na baya-bayan nan da Moscow ta kai. wanda ya haifar da katse wutar lantarki a faɗin ƙasar yayin da yanayin sanyi yake ƙaruwa. Yau talata ne kamfanin dalancin labaran ne sanar da cewa shugaban kasar China Xi Jinping zai isa kasar Saudiya domin gudanar da ziyara aiki ta kwanaki uku, wanda shine karan farko da ya kai ziyara a kasar da ta fitar da ɗanyen mai a duniya tun shekarar 2016. ziyara za ta haɗa taron kolin na ƙasashe biyu ƙarƙashin jagorancin sarki salman na saudiya tare da halartar yarima mai jiran gado muhammad bin salman a cewar kamfanin dillancin labaran haka kuma masu kada ƙuri'a a jihar georgia ta amurka na shirin yanke hukunci a zaben 'yan majalisar dattawa na ƙarshe a ƙasar za su zaɓi ko su wato za su zaɓi ko za su sake zaben sanatar Raphael wanak na jam'iyyar democrat ko kuma a maimakon haka za su zaɓi gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan na republican hachar waka zaben na yau talata ya kawo zai kawo ƙarshen makonni hudu wanda ya jawo kashe maƙudan kuɗaɗe a hanyar kamfan masu zanga-zanga sun yi ƙoƙarin shiga fadar gwamnatin mongolia da ƙarfin tuwo saboda zargin cin hanci da rashawa da ke alaƙa da cinikin kwal da ƙasar china ofishin jakadantar amurka da ke umbatar ya fitar da sanarwa jiya litinin yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zangar sun taru a dandalin sukabat na birnin a ƙarshen mako inda suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa tashar talabijin ta aljazira ta miƙa ƙara kan 'yan jaridar nan shin wato shirin abu akle da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a yau talata inda ta ce sojojin isra'ila ne suka kashe ta tashar talabijin ta ƙasar ta ce ta gano wasu sabbin shaidu kan mutuwar wato falasɗiniyar kuma ba amurkiya To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin sarfila hashin gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro ke muku fatan alkhairi daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.